Sanarwar hakan ta fito ne daga bakin mai magana da yawun majalisar wakilai Abdulrazak Namdas a wata hira ta musamman da ya yi da wani gidan talabijin mai zaman kansa a Abuja. Namdas ya ce a da sun amince akan dawowa aiki yau talata, amma kuma babu alamun yiwuwar hakan. the entire leadership this time around, not just some, the entire leadership will meet and a definite decision will be taken. A nan Namdas ya ce sai shugabannin majalisar sun zauna a nan gaba sannan a fito da rana da za a dawo majalisar. A ɓangaren majalisar dattawa kuma sanata Abu Ibrahim ya ce ba shi da masaniyar buɗe majalisar. Ina jira in ga in za a ko mana a rubuce ko a text ko wani abu da ya ce za a dawo a yi taro wuri kaza rana kaza lokaci kaza ban gani ba har yanzu bata abinda nake gani dukkan mu dai mutane ne masu mutunci kuma zababbe man jama'a suka zafe mu so ina ganin ba za a zo ba a ce a samu wani abin zai kawo rashin mutunci na ƙasa Dama dai hasashe da ake yi a kan dawowar majalisar shine na tunanin ta da maganar canjin shugabanci wanda shugaban RAPC Buba Galadima ya tsokaci a kai. Daman manufa babu wani zancen kuɗi na INEC. Ai INEC an ba su kuɗi da har watan goma suna da kuɗi a hannunsu wanda za su ci gaba da aikace-aikace. Kuma me yasa tun tun da farko lokacin da ake kawo kasafin kuɗi ba a kawo kasafin kuɗin INEC ba sai yanzu da ake ƙoƙari a yi amfani da wannan dama don a cire shugaban majalisa majalisar dattawa abun kunya ne wannan abin ba zai yiwu ba bisa doka bai kamata ba ka tabbata fa abin da kai wa wani ba mai da hankali ba kai ma zai same ka kuma yau in mu ne fa gobe ba mu bane a nashi nazarin farfesa jibrin ibrahim na cibiyar haɓaka demokradiyya ya yi bayani eh abin da doka ta faɗa shine 'yan majalisa za su taru su zaɓi wanda suke so to amma in ana wannan zaɓen yawancin lokuta za su zaɓi wanda yake rinjaye ne tunda sun fi yawa a majalisar. To yanzu abin da ke faruwa shine ana samun ɓaraka ana canza sheka domin haka cikin wannan halin ba tabbas wanda ya fi rinjaye amma batun cire shugaban majalisa ba wani abu ba ne mai wuya a fahimta don zaɓe ake wanda ke da rinjaye shi zai zaɓe wanda yake so in kuma ba rinjaye wanda ke kai dole ne a bar shi. Dama wannan dawowar sun nuna alamun yinta ne domin tattauna wasu muhimman abubuwa da ɓangaren shugaban ƙasa ke buƙatar sa hannunsu a saɓanin ranar 25 ga watan Satumba da hutun nasu zai ƙare. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.